Tadiyar tun ya zuri muhu ne a wai ya kulle kulle al’alfin ya zuri muhu alfaili da ya zuri Ku ce Allah ku akiba! Saboda haka matasa, kowa ya tabbatar da inda kake wasu iya katana kusa. kun ga duniyar nan ba ta da tabbas ba wurin zama bane ya Allah muna roƙonka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka azurta mu da shahada ya Allah muna roƙonka in ka tashi karɓar rayuwar mu kamar yadda ka azurta Sheikh Jafar Mahmud Adam da shahada Allah ka azurta mu da shahada jinin malam Jafar bai tafi a banza ba kuma nasara ce watakila da malam Jafar an shawarce shi kamin ya mutu ka mutu amma suna za ta samu nasara da ta samu bayan ka wallahi ina kyautata da malam Ja'far zai ce ya amin na amince ya ubangi saboda bayan da sauran malam Ja'far suna tsayawa sai da kafafunta ko ba tsaya sai ba ta ƙara kafuwa ne ko ta ƙara kafuwa ba banda Allah ba wanda ya san adadin masallatai majalisai makarantu yan bid'an da suka mata take uku suka sallame ta banda Allah ba wanda ya san iyakar a nan gudun zan dakata kalmar da zan faɗa ta ƙarshe Sheikh bin Usman muna da sanin me yake faruwa a wannan wuri a saurara a saurara a saurara sheik muna da sanin me yake faruwa a nan wurin masjidu sahaba muna da labarin duk abubuwan da suke faruwa amma muna tabbatar maka duk ahlus sunna ba nan ba Najeriya gaba ɗaya mu yana nan na faɗa muku abin da aka yi shi a baya ya wuce dai dan Allah bai sake komowa duk wanda zai kulle kulle ga fili ga mai doki duk wanda zai kulle kulle ku shiga, ga diga mai doke zai gaba da kulle kulle mu kuma matakai da yawa daga cikin matakan dukkan ahli sunna da ya taru a wannan wuri in kun koma gida don Allah yau da daddare kamin ku kwanta ku yi bacci ka tashi kai nafila ko da raka'a biyu ku daga hannu ku roƙa mana ya Allah duk masu son su kawo sunna ku tungwila ko anan sahaba ko a wani wuri cikin Kano ko a wani wuri a cikin ƙasar mu nan ya Allah kana ganin su ka san su Allah ka mana magani muna so kowa da daddare kanu ya bacci ya mana nafila raka'a matasa za a yi mana kun yi wa Allah alƙawari kowa zai tashi wannan addu'a duk wanda ya yi wa Allah alƙawari ya daga hannu da sama ya ce Allahu akbar kada fa ka daga hannu Allah ya sa mala'iku su dauki tantar da sunanka a cikin ganka kwanta kana bacci baka tashi za ku tashi ku yi wa kunna wannan ko wani da dare ya tashi ya nafila raka bi? duk wannan tsakaninsa da Allah ya yi wa Allah alƙawari yau ya tashi ya yi nafila raka biyu ya roƙi Allah Allah duk masu son kawowa kunna kafar angulu ko tariya Allah kai kana da hanyoyi sama da biliyan na maganin su ka ɗauko dai shi kike maganin su suna ta samu wucewa duk wanda ya yi wa Allah alƙawari zai wannan addu'a da daga hannu ya ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar فمن نكس فإنما ينكس فمن نكس فإنما ينكس على ومن أوفى ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر